أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna rokon Allah subhanahu ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi a yanzu sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu Allahumma amin safiyar wannan asabar da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin bayan haka da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 250 daidai shafi na 250 na'am wato wannan an yi fatawa ne akan wurare eh, sanya hotuna a cikin masallaci sanya hotuna a cikin masallaci ko kuma inda aka keɓance a yi sallah a ciki ko da ba masallaci ba ne aka gina amma misali an ware wani hall wani ƙaton ɗaki ana sallah a ciki kamar ma'aikata na gwamnati to amma a cikin akwai irin hotunan eh, manya-manyan mutane sarakuna gwamnoni ne shugaban ƙasa mai ne duk an sassanya su a jikin bangon inda ake kallo a yi sallah to shine mai fatawa ya gina fatawan shi akan wannan da fatawar kamar haka yace wad'u suwari sanya hotuna fil masjidi a cikin masallaci wasu salatu fi makanin da yin sallah a wani buke bantacce fihi suwarun wanda akwai hotuna a ciki mai fatawa yace akramakallahu innana munzu sanawatin wato mun kasance wato shekaru da dama fi ihidar dawa'irin rasmiya a wajen wani wato wata ma'aikatanmu ta gwamnati wa qad khussisa lana ihda salatin an keɓance mana wani ƙatoton ɗaki hall kenan in kaji an ce sala it shine hall a tawzi'u fil mabna na amalu fihi wato a wani ginin da muke wato aiki a ma'aikatar da muke aiki a cikinta an keɓe mana wani ƙatoton hall inda muke sallah musalli fiha jama'atan muna sallan jam'i a ciki wakta wujudina bil amal lokacin da muke cikin aiki a lokutan aikinmu wa munzu muddatin wato da daɗewa wudi a fil amami tijahal kibla. wato eh, adadun minas suwaril kabira daidai inda muke kallo ɗin mu fuskanci alƙibla an sanya hotuna alkabira manya-manya ƙasa irin hotunan sarakunan nan in za a sasu ya sasu kamar eh, manya-manyan signboard sai ka gan shi kato daga sama har ƙasa manya-manya to an sanya irin wannan li shakhsiyatin kabira na manya-manyan mutane irin sarakuna dinnan wata harrasda kasiran min wujudi hadhihi sura wato muna samun damuwa kwarai da gaske wajen gani waɗannan hotunan muna fuskantar su yayin sallah amamana fi salati to akramakallahu fama ra'ayukum menene ra'ayinku fi nasbi suwari fil makanil mukhassas lis salati lil muslimin منذ زمن menene ra'ayinku game da kafa irin waɗannan manya-manyan hotuna a inda aka keɓance domin musulmai su yi sallah kuma abun ya daɗe ana haka kuma hoton sarakuna ba wanda isa ya cire sarkin saudiya ko kuma na abin nan ko na abin nan gwamnoni suka cire ai ka jangolowa kanka aiki wahal nastamirru fi salati ma'a wujudiha shin zamu iya ci gaba da sallar mu akramaka Allah duk da cewa ga sunan dai ba wanda isa ya cire malamai suka ba da amsa suka ce jawabu as-salatu sahihatun sallan ku ta yi ta inganta babu wata matsala wala haraja alaihim insha Allah babu wani laifi a game da haka in Allah ya dafi zalika idza kanu mutarrina lis-salati idan har dole dole dole ba inda za a yi sallar sai nan fil maskuri a wannan wajen da kuka aka sebance muku li adami wujudi masjidin qaribin minhum saboda rashin wani masallaci da za a fita aje dole sai wannan wajen za a yi sallah babu laifi walakin yajibu alaihim an yabdulu wus'ahum ya kamata su kuma su tsaya su yi kokari sosai ma'al mas'ulina tare da In samu manya-manyan mutanen da suke wajen shugabannin wajen li'izalati suwari min hadil makan su bi musu ta hikima wajen kawar da waɗannan hotunan a inda kuke sallah ɗin au ita'ihim makanan akhar laysa fihi suwar ko kuma inda hali a canja musu wani waje daban inda babu waɗannan hotunan لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين domin yin sallah a wajen da akwai hoto manya-manyan hotuna a gaban masu sallah fihi tashabbuhun bi ibadatil asna yana kamanceceniya da bautawa gumaka da yawa gumaka su jada, yana kama da haka akwai kamanceceniya wa qad ja'at al ahadith al kaseera hadisai da yawa sun zo addalati ala an-nahy an an at tashabbuh bi a'da'illah wanda suke nuni yin hani da kamanceceniya da maƙiyan Allah kun ga lokacin da rana sai ja za ta fito da lokacin da sai ja za ta faɗi an hana mu mu yi nafila a lokacin domin masu bauta wa rana a lokacin suke mata sujada to duk da cewa muɗin nan muna yin sallan nan don Allah ne ba ma tunanin bauta ma ranan amma kasance lokacin suke sujada mu ma kar a same mu muna sujada ta nafila a wajen saboda kamanceceniya da duk wani maƙiyin Allah ba a so a ga musulmi yana yin shi ma'al ilmi bi ada'illahi wal amri mu mukhalafatin kullum ana umurta mu rika masaba wa maƙiyan Allah ma'al ilmi bi anna ta'alika suwari zatil arwah sannan muna sani ƙarara cewa rataye hotuna a ɗaki da manna hotuna a ɗaki na abubuwa masu rai fil judurani a bangon ɗaki Amrullah ya juzu al'amari ne shari'a ta hana baya halatta bal huwa min asbabil guluwi wa shirki su suke janyo guluwi da shirka kaga an sanya hotunan manya manyan malamai daga baya kuma har yau mun ga ana yi ma waɗansu sujada a manna fostan su ana musu sujada wai shehunai ne waliyai ne abun ya kai ga haka din wala siyama idza kana suwarul muna mu'azzamin musamman ma in hotuna na manyan mutane da ake girmamawa ne to za ka ga kamar manya-manyan malamai wani sa'i yakan kai ka ga ana musu su sujada ana shirka ko mutum yana sallah yana kallon su yana samun natsuwa da sallah wanda bai da kyau duk wani rubuce-rubuce da decoration a masallaci da abin da zai attractin in mutum ya hana shi natsuwa duk bai dace a masallaci ba hatta abin da muke gani a masallacin su madina su menene wani decoration mutum yana sallah ya daga kai yana kallace kallace ke sa nan alhamdulillah da aka aka ce ko aya kar a rubuta ko aya duk wani abu ka bar shi plan yi sallah kawai a haka wa nas'alullaha lil jami'i tawfiq muna roƙo Allah ya mana dace gaba ɗaya sai wannan gajeruwar tambayan ta biyu tana ce ma hukumu man wa ba surata insanin au hayawanin fil masjid menene hukunci wanda ya sanya hoton mutum a masallaci kun ga wancan ba masallaci bane hall ne aka keɓance musu to amma wannan masallaci ne sai aka sanya hoto hoton wani waliyi ko postan wani waliyi ko kuma wata bana aka manna ta a jikin masallaci sawa'un na dabba ne hoton ko na mutum Wahal ta juzu salatu fi dhalika masjidi am la shi ya halatta irin wannan masallatan mutum ya shiga yayi sallah a ciki ko a'a wa hal tasihhu salatu fi thawb alladhi fihi sura shi ya halatta mutum yayi sallah a rigan da akwai hoton mutum musamman ma matasanmu za ka ga an sa hoton wani mawaƙi ko ɗan ƙwallo ko kuma wani abin na ɗan boxing an sa ƙaton hoto da makamantansu ko wani ɗan rafa masu abin nan ko bob mali sai ka ga an sa hoton shi saboda su fans ne ko a sa hoton wani ɗan siyasa ka ga hoton shi an manna gaba da baya ana ana abin nan su ƴan fan ne to shi ya dace mutum ya yi sallah irin waɗannan riguna haka na maza ka samu waɗansu shehunai da eh, eh, muridansu magoya bayansu suke bi har ma ana sa hoton shi a holda har yanzu ma ana ɗan abin wuya da shi to amma hoto ake faɗa hoton gwamna ne hoton shugaban ƙasa menene an fito abin nan kamfen an fito abin nan kaga an manna hoto shin ya dace a yi sallah da wannan rigan shine wajen tambaya ko hoton wani ce ko abin nan an yi naɗi an rarraba irin waɗannan au hayawani ko na wata dabba hoton wata dabba wal tasihu tazinu hujrati dirasa au hujrati naumi bi suwarin shi ya dace a ɗakin baccin mutum shi ma ya sa irin waɗannan hotunan yayi decoration haka ko kuma inda ake karatu ɗakin karatu ka samu an yi sawa'un na mutum ne ko na dabba malamai suka ce la ya juzu baya taɓa halatta wad'u surati insanin sanya hoton mutum au hayawanin ko na wata dabba fil masjidi a masallaci wa yajibu an tuzala min al masjidi alladhi huwa fi kuma wajibi ne a kawar da shi gaba ɗaya daga masallacin da aka samu akwai ɗin wa man salla fihi sur wa suwaru fihi amma da mutum zai salla da wannan hotunan a masallacin ho salatuhu sahihatun sallan shi ta inganta wa alaihi Allah ya ji ja'ala surata amamahu amma ya daina sa hoton ya rika fuskantar hoton direct idan zai yi sallah din ya kauce ta inda hoton yake in zai iya wal ismu alaman wa ba'aha, laifin sai ya koma ga wanda ya sa hoton a masallacin wa man yastati'u izalatahu falan yazil haka nan sai laifi ya koma kan wanda yake da iko ya cire din yake cirewa sahi laifi ya koma a kansu game da rigafa wa idha salla shakhsun fi thawbin idan mutum yayi salla a da ganda, da fihi suratu insanin akwai hoton mutum a jiki aw hayawanin ko na dabba sahhat salatuhu sallan shi tayi domin ba abin da ke bata salla a wajen ba fitsari bane ya fito mai ba bayan gida bane ba wai fidda iska yayi ba ba abin da ya bata mai sallah abubuwa da suke karya alwala su suke bata sallah ba abin da ya fito daga jikin shi sai dai yana da zunubi sallan shi tayi amma za a yi cajin shi da sa wannan hoton rigan mai hoton mutum wala ya juzu an zayyana hujratu dirasa ko bai dace a yi a ƙawata ɗakunan karatu da hotuna ko na dabbobi misali irin wanda ake koya ma yara a makaranta sai a sa katoton hoto haka a zazzana jikin bango da hotunan abubuwa masu rai ba yayi don mala'iku ba sa shiga wannan wajen mala'ikun rahama au hujratin nan ko mutum ya ya ya kawata ɗakin baccinsa da waɗannan hotuna au ghairihi da makamantansu aka ga mutum ya sa hoton sarkin garinsu hoton hakiminsu hoton gwamna a nan hoton wane ne a nan hotunan shi na iyalansa na wani yaro da ya graduation a ɗan shi ne watakila wani yana soja wani yana ɗan sanda wani yana immigration sai a sa ƙaton hoto a ciki duka manzo Allah ce duk wani hoto da ake jingine shi a bango da ake rataye shi wallahi mala'iku rahama ba sa shiga wajen ba sa shiga wajen a bar su a album kawai irin ƙaton nan mutum in ya zo ya duba a rufe shi a tafi amma a manna shi kullum yana jikiɗin nan bai dace ba aw ghairihi ma bi surati insani sawa'un wannan hoton na mutum ne ko na dabba bai dace ba a shar'ance kenan Allah ubangiji mana muwafaqa Allah ubangiji ya mu gama da duniya lafiya Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah